Bismillahi Rahmanir Rahim. Kazar kwanci kashi na ashirin da biyu. A shagwaba ta duba Hajara. Antina kina jin su ko? Muni na yi ne? Ko ɗaya, in kin yi ma sanadin ciki ne, da zarar kin haihu zaki ki dawo daidai. Nudura da ta gama amsa wayar fuskar ta a sake ta gaishe su, ta ƙara da faɗin kun shigo ina waya ne. Amma wannan ce sis ɗinki Husana ko? ta nuna husuna lokaci guda tana kallon sadiya da murmushi akan fuskar sadiya ta gyada mata kai ita ma husuna murmushi ta yi mata hajara ko wani kallon banza take jifa nudurar din da shi kafin ta kau da kai ita sai ta ji zaman asibitin ma ya gundure ta gwara ta wuce gida dan ita ma bayan magaraba tana da ganin likitan mata wato gani doctor sallama ta yi masa ta miƙe husuna ko cewa ta yi ba yanzu za ta tafi ba hajara koko a jikinta dan a yau ita ma husuna haushinta take ji don ta ga dalilin da za ta sake jiki da nudura sai ta kwasa hira ba sai yamma Alisu Zab ya zo ɗaukar ta ya shigo yana sinne kai ya gaisa da inna Don Safiya tuni ta bajara ta rage mata hanya Sadiya ta gaishe shi kamar babu wani abu da ya taɓa gifta a tsakaninsu Don har ga Allah ba ta jin komai a kansa ya amsa ya mata ya jiki bai jima ba suka wuce nudurar ma daidai lokacin ta ya kira a waya ya ce yana haraba asibitin ta ɗan ji mamaki dan bata ɗauka kuma zai dawo ɗaukar ta ba amma da ta la'akari da cewa lokacin tashinsa daga aiki yayi sai ta ba kanta amsa kila shi yasa ya biyo tafiya da ita gida ta yi wasu inna sallama da sadiya sannan ta fice da kwanakan su. bisa umarnin inna dan tun da rana ta wanke su a can wani loko na asibitin inda ake wanki da alwala kwana biyu sadiya ta kara aka sallame ta ganga jikinta dai ta warke amma wannan ciwo na ƙaunar mutumin da ya mata nisa tana nan daram a ta Din rantsi kuma ba za ta fallasa shi ga kowa ba sai nema kanta yayewa daga Allah satin da ya gaba ɗaya bata shiga makaranta ba amma kuma ta mai da hankali sosai ga karatu a gida don bata yarda soyayya ta hana ta yin karatun da ta ciwa buri ba ran litinin ko da wuri ta yi wanka ta shirya cikin doguwar riga a tamfa sakamakon zafin da aka kwana kuma aka waye gari cikinsa da har a sannan damuna bata shigo sosai ba inna ta dube ta do ta rame sai hasken da ta ƙara har kin shirya ga malam motarsa ta samu matsala balle ya fidda ke ko zuwa babban titi ne sadiya ta yi murmushi iyaye daidai inda suke akwai tausasawa ga 'ya'yansu wato tana hango mata 'yar tazarar lungun nasu zuwa titi ita kuwa har ta saba ba ta maganin nisansa ta san ina ta san da hakan kawai dai kila ganin bata jima da farfadowa daga cuta ba ne ba komai inna zan iya zuwa jinjina kai tai shikenan Allah ya tsare ya bada sa'a kin dai azkar ko sadiya ta amsa da amin kafin ta bata amsa da tayi yi azkar din daga haka suka ƙara sallama ta fice da malam bai ko tashi a bacci ba abaye kamar bai ji batun da mami ke yi dangane da ɗan nasu ba mami kuwa ta kai wuya amma ta danne shirin da ya mata ta sani tun farkon fara batun husna da huzaif ya yi mata wani kalami akan yadda ta dinga zazzaga faɗa wai a rabu da ɗanta ya auri wacce yake so zan bar shi idan har sadiya ta janye ita ma ta fasa auren ɗan naki zan bar shi a wuri wacce yake so ɗin sai dai ki sani ko kusa kar ki kuskura ki zo min da wata magana daga baya ba na ƙin husna saboda abin da ya sadiya shi ya yi ta amma ba na goyon bayan yaudara da cin amana dana kawowa nan ta sauke ajiyar zuciya har sai da aba ya ɗago daga duba wayar da yake yi ya dube ta sai kuma ya ɗan murmushi ya girgiza kai ki rage wa zuciyarki damuwa mariya ki mai da lamuranki ga allah abin da kika zo min da shi zargi kike yi kuma matsayinmu na musulmai zato zunubi ne kin yadda kin yi imani kenan yarinya karama kamar husna za ta iya bibiyar boka ya ta cutar da danki? babu fa wanda ya isa yi wa mutum abin da Allah bai masa ba mami ta ɗan haɗi miyau na sani amma kuma asiri gaskiya ne yana ci tunda tarihi ya nuna ya ci annabin mu ma sallallahu alaihi wasallam kenan zai iya kasancewa ta yi aiki ya isa haka mariya ya isa ba na son zancen ku na mata idan dai da gaske kin imani da Allah to ki mai da komai gare shi ki cire zargi kuma ki bar muna da zato ga sirkaki hakan babu abin da zai ɗarsa miki a zuciya face tsanarta ba na son wannan magana dan Allah ya isa haka ta tsaya iyaka nan yana kaiwa nan ya miƙe dama fita zai ya tsaya jiran sa da bai ƙaraso ba don kuma yana magana ya ga kiransa ya shigo hakan ya bashi tabbacin isowarsa. daidai lokacin ma sai ga amir ya shigo da sallama bayan ya gaishe su ya ɗauki jakar abin da ke kan tebur a tsakiyar falon yana shaida abin isowar iso direba mami ta bi shi da da allah ya kiyaye nan ta zaune a cikin tunanin mafita to wa za ta tunkara to ko za ta tunkari inda ne mata babban gargaɗi a kan yarta ko ko ita nan za ta kira ta jiha kunne girgiza kai tai duka waɗannan ba masu yiwuwa ba ne kamar da yadda abin ya ce ne a da'a za ta dage da yi huzaib ɗin wannan ne kaɗai mafitarta bayan sati biyu cikin yanayi mai nuni da tsantsar bakin ciki ta fito daga banɗaki bayan ta gyara jikinta bayyana al'adarta ya rushe na wani burka da ta ci a farko bata damu da haihuwar ba amma kuma a yanzu da tarin mafarkanta ya koma ga san ganin gudan jininta da ma sauran abubuwan da bata tunaninsa a baya wanda ba za ta samu ba face sai ta haihu musamman ɗa namiji a wannan gida na nuhu a gefen gado ta zauna game da riƙe kai ta ja tsaki ya fa a kirga zuciya tana tanzara ta akan ta je kawai ta buɗe firiji ta ɗauko kayan aiki ta afa a bakinta ko za ta samu nutsuwa idan ta yi mankas amma kuma wata zuciya tana kubata game da mata nuni kan burinta na samun haihuwa wanda ko ba a faɗa mata ba illa shaye-shaye ga ya mace matsayinta na wacce ta karanta a makaranta tana da masaniya dangane da hakan ta ƙara jan tsaki kishiyar nan da kika tsana ita ce za ta zo idan baki nutsu ba ta faɗa a kanta sai ta miƙe ta fice zuwa falo dan zamanta a dakin zai iya haifar mata da dana sani mara iyaka a wannan gaba ba ta sariya take ba babban tashin hankalinta alhaji nuhu ya ƙaro aure bayan ita sanannen mutum ne kuma fitacce aurensa ba ɓoyuwa zai yi ba balle ma yanzu da suke kan ganiyar zaɓe kuma su ce akan gaba ko ina ana magana su ta sani idan har ya tashi aure to fa duniya sai ta shaida kuma wannan zai zama babban abin kunya a wajenta ƙawayenta su yi mata dariya haka nan ma waɗanda ta gama yi wa gani-gani a rayuwa da cika baki ta tuno ko san da likita ta auna ta ta tabbatar mata da matsalar ba yawa ba ce muddin za ta mai da hankali wajen shan magungunan da za a ɗora ta a kai ta sha har tsawon kwanakin nan ta kuma saka rai cewa ba za ta ƙara haila ba kwatsan kuma sai komai ya rushe a yau da kuma ta tsaya ta yi tunani ta gabata da dabara ko wayo a yanzu Ba ce kawai ta kira atane su koma wajen malaminta ita tana ganin ma shine ya mata aikin da komai baya tafiya daidai a rayuwarta wayarta ta jawo amma ganin karfe bakwai na dare ta san cewa ta makara sai dai ko gobe a atanan ta dana kira amma abin ta kai ci a kashe ko da ta kira ɗaya daga cikin mutanen babban gida aka ce mata gwagwan ta haura Nijar sayar da kayan da ta sara ta ja tsaki ta kashe wayar za ta je ita kaɗai tunda za ta gane wajen da wannan ƙuduri ta ɗan samu nutsuwa. Nudura ta kalli ne ne fuskata da alamar tambaya ganin yanayin amma Abdulmajid kamar mara lafiya. Daga gaisuwa ma ko kallon su bai ƙara yi ba ya fi ɓangarensa. Nina ta matsa fuska tana mai kai ludayin farata a baki. Nudura ta gaji ta yi gefe da littafin da take duba tana karantawa. Ta ce ne me yake samun hamma ne? Kwanan nan gaba ɗaya ya sauya. Ina ta sana tambaya amma karatun jaraba ke mantar da ni. Me zai dame shi bayan soyayya da ya a gaba? Baffan ku ne ce ba zai mayar da shi karamin mutum ba. Ya ce a je a nema masa auren ita Farida. Kuma an je iyayen yarinya sun tambaye ta ta ce bata san da zuwansu ba. Shi ne dalilin wannan kuncin nasa. Nurira ta ji zuciyarta hawa na tafarfasa take. Ita fa ba ta yin wannan Farida, don sanda ta fahimci bata damu da al'amarin yayin nata ba. Ta gane shi yake kiɗa kawai yake rawarsa. Ai kuwa ga zahiri na ya tabbata. Ta yi kwafa, shi ma hamma kamar babu sauran mata a duniya sai ita ni wallahi har na ji ta fice min a rai gaba ɗaya ma na tsane ta Allah ya raka taki gona Allah ya kama masa wacce ta fita da komai ma ta ƙara sai cike da kuncin rai ne na ta yi murmushi ke kuma ɗaukar kanki da alaba ga mu to shi kuma bai ga laifinta ba ya ce shi ne bai tunatar da ita batun zuwan ba ai shi ba zai yi fushi da ita ba tunda yana mata makahon su uzuri ya yi mata takaici ya ƙara na Nudrat ta ji zancen ma ya ishe ta hamman kansa haushi yake bata sai kawai ta ce Allah ya kyauta daga haka ta tattara kayan karatunta ta nufi ɗakin karatunsu wato study room da kirma ta sami yin karatun bayan ta gama kukan tausayawa a ta da ta fi so kaf cikin 'yan uwanta bayan su Maryam da ta rasu a makaranta Nudrat suna fitowa ɗakin jarabawa labarin damuwarta ta so mai yi wa Sadiya domin gaba ɗaya ranar bata da walwala. ba sadiya ba a ta sauran ɗalibai sai da suka gane ba ta cikin walwalarta don ita ɗan akwai tsokana da wasa da dariya kawai dai ta san wanda take yi wa ne da kuma san da ya dace ta yi da wannan da ma ƙoƙarinta a aji malamai da ɗalibai suka santa ita kuwa sadiya da ba fara'a ta cika yi sosai ba an santa ne sanadin kaifin ƙwaƙwalwarta a karatu sai ko sanadin nudrat ɗin Allah sarki Allah ya masa sauyi da mafi alkhairi idan ko matarsa ce Allah ya daidaita lamura ta furta cikin dakiya bayan gama saurara na durat ba amin ba insha Allah ba zai aure ta ba can gasa gada Nudura ta faɗi a gaggauce tana mai taron numfashin sadiyar ita kuma murmushin yaƙi ta ba ta da abin cewa ba ta sani ba farin ciki za ta yi ko aka san haka sai ta ji ma tausayi ya bata ta san zafin san maso wani da alama shi yake yi ta ji ina ma za ta iya kawar masa da damuwar farida amma kuma a take ta ta kanta sannan da ta ba zai taɓa yiwuwa ba ni wallahi ina ma ya samu mai nutsuwa da hankali irin ki tripul. magana nudurar ta sa ta kallanta da sauri kuma a firgice ita ma nudurar ɗin ta dube ta fuska ta cike da rauni tana kuma so sadiyan ta yadda da gaske take kalamanta ke ni fa na jima da hango dacewar ku da hamma wallahi nudurar ta ƙara faɗa ganin sadiya ba ta da niyyar tanka zancenta na farko asali ma kau da kai tai wannan karan kuma guntun tsaki ta ja kafin ta miƙe na kula yau dai damuwa ta so ta yi miki yawa ni kin ga tafiya ta yamma na yi sai Allah ya kai mu gobe daga haka ta so tafiya Nurara ta biyo bayanta da sauri ta dafa kafadarta Allah kuwa ba damuwa ce ta yi min yawa ba I'm serious triple idan akwai wanda nake ganin dacewar su tare a zamantakewar aure to ke da hammana please nutrat mu bar zancen nan mana na haɗa ki da Allah ki yi shiru ki bari ma ya ji da damuwa da yake ce ransa mana kuma ni ce miki ne ina son sa Nidra ta sauke a jiya zuciya. kenan, na bar zancen. Kin ji daɗi? Hararar ta Sadiya ta ɗanyi kafin ta ce ni na wuce sai gobe. Daga nan suka yi sallama. Nidra ta bi ta da kallo. Haka kawai ta ji ba za ta haƙura ba. Haɗin ya yi mata. Za ta so hakan ya kasance. Haka ta dinga wasa wai har ga sariya sun shigo cikin gidansu sun gaida Nena da Bafa, ita da Hamma da yaransu uku. Shi Abdulmajid ba karamin daɗi ya ji ba da wannan sauyi da Farida ta yi masa, do akan ya yi gaggawa tura iyayensa gidansu, alhalin bai sanar da ita ba. Ya je gidan nasu, ya yi ban baki a waya, amma kuma bata sauya zani ba. Ba ta son kafa, ya dace a zo gaba da za ka yi wa kanka faɗa ka haƙura da ita Abdul. Ya tunano kalaman da maina ya masa a ɗazu da suka yi waya. Gaskiya ce mai ɗaci ya sani, ya kuma dace zuwa yanzu ya fita daga sabgarta da gaske. Ya rungumi ƙadara ya kuma nemi soyayya wacce yake ji are za ta iya mai masa gurbin farida don da ko babu komai yanayin kamalata da ma abubuwa da dama na surata masu fuska hankalin ɗa namiji suna masa zubi da na farida ya sani sanadin soyayyar farida ce sa sadiya take burge shi hajara ta kai sama da minti ashirin a cikin motarta yayin da karo na farko a rayuwarta ta ji zuciyarta na bugu da ƙarfi saboda tsoron wata halitta halittar ma wai boka babban tunaninta da wani idanu za ta dube shi a karo na biyu bayan ta gasa masa baƙaƙen maganganu ga kuma uwa uba dariya da take da yaƙinin zai mata sai kuma ta ja tsaki a fili ta ce kunya mara kunya asara ce bari na shiga na ga me zai ce mu daga haka ta ɗauki jakarta bayan ta kashe mota ta fita ta rufe sai da ya kammala da mutum biyar sanan layi ya zo kanta ta shiga falonsa na biyu yana ganin ta yi wani murmushin mugunta game da kau da kai yana gyara zama alkyabarsa Ke ce yau tafi Hajara? Ba ta sha mamakin yadda bai mance sunanta ba, balle kuma fuskarta. Ƙila ma har zuwanta zai iya sani, don da hatsabibin kansa ne. Zama ta gwiwa a sake ta gaida shi. gaisuwa da ko mijinta ba samun irinsa yake daga wurinta ba. Ta fara da bashi haƙuri bisa tozarcin da ta yi mishi a baya. Riƙe ban haƙurinki ki Hajara. Yanzu ki faɗa min me ke tafa da ke. Har yanzu matsalar ki da Sadiya ce ko kuwa ta ɓangaren aurenki? ki. ya ƙara shi yana wata 'yar dariya da ta yi wa kallon tsantsan rainin wayo amma ta shanye tunda mai nema baya fushi kuma tsantsan da ya ja ruwa shi ruwa kan doka duka biyun ne kaniyar labai na farko dai ina son na yi wa sadiya aikin da zai sa har abada ta ƙi ruwa sannan a aika mata da shashatau ta yadda za ta ce ta daina karatu sai wasa da bin maza na biyu kuma mijina ne ya tashi haikan yana so ya ga na samu juna biyu idan ba haka ba kuma zai min kishiya ni kuma a duniya na tsani kishiya shi ne nake son na haihu ko ta wani hali ne don na tsere wancan bala'in ya yi dariya sannan ya hau tsaface tsafacensa tabbas ya gani ya kuma shaida baya ganin duk wani abu da ya shafi sadiya ya ƙara yin wani tsafin nan ma sai ya kula yarinya gewaye take da kariyar mahalicci bai ga ta inda zai iya cutar da ita ba irin su ma yadda suka dage da ibada cutar da su abu ne mai matuƙar wahala ƙila ya iya rasa rayuwarsa idan ya dage ko kuma aikin kacokan ya dawo kansa ya ɗago kai yana duban hajara wadda ita ɗin ma idanu ta zuba masa cike da fargaba tsoro take a maimaita abin da ya faru a wancan zuwan nasu ba ta son jin duk abin da ya ci karo da burinta da fatanta ba ta son ya faɗa mata idan har hakan zai zame mata shiga na dama a karo na ba adadi ta kau da kai daga kallon sa. ta dai kula a komai kamar ba ta da sa'a a rayuwa komai baya tafiyar mata yadda ta so tun daga lokacin ƙuruciya har kawo yanzu da ta yi aure komai kan zo mata a baibai ki sha kuruminki har abada sadiya ba za ta auri ba zan yi miki aikin kwanaki ɗari a kanta ina baki tabbacin burinki zai cika a kanta sai kuma bari na gane miki kan mijinki yana kaiwa nan shi kansa sai da ya sauke ajiya zuciya yana muzurai ya kula matar ta gama imani cewa wannan karan ma ta ba za ta cimma ruwa ba ko babu komai dan da ta yarda da shi haka ta kuma dawowa zuwa gare shi to fa zai yi duk yadda zai yi dan ganin ya kwashi rabansa a asusunta yadda ya kamata gwara ya ci banza ya bar wa banza hajara ko wannan albashir ya sa ta saki doguwar ajiyar zuciya har wani ɗorar ruwa mara ta tai da take da sakin fitsari sai kuma sakamakon ya zo mata a bazata kawai sai ta yi dariya mai cike da zallar farin ciki shi ko boka har mamakin wannan ƙiyayya take ga yarinya da ta kira da sadiya yake batu na gaskiya za ki haihu haihuwa nan kusa ma sai dai ta hanya ɗaya za ki iya haihuwa a yanzu nan da nan murmushin saman fuskar ta ya ɓace ya koma firgici da tsoro ninkin na baya kallonsa take amma ta kasa cewa ufa ya ci gaba da zancensa sai dai ki nemi matashin saurayi a waje ki mu'amala da shi bayan kin bani haɗin kai zai zama shine na biyu mijinki na uku muddin hakan ta kasance to babu mai hana ki samun ciki wai ya zubilla da jinjina kai a ganin ta wannan ba wata babban matsala ba ce a gare ta madan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu matashin saurayi kuwa aiko a hannun su walida za ta iya samu ba ita ce ta bar gidan boka ba har sai bayan sallah magariba shi dai boka jinsa yake kamar yau an masa kyautar duniya a tafin hannu ga asusun bankinsa cike fal da kuɗi ga aiki babba da ya da hajara shakka babu ta yi masa fiye da tsammani kuma ya ci albashin mai raba su sai dai mutuwa ita kuwa ta bar gidan zuciyarta wasai ko ba komai yau ce rana ta farko da ta sami kyakkyawan albashin dangane da al'amarin sadiya wannan ya fi komai faranta mata rai bayan wata ɗaya ta shafa addu'a ta bayan kammala azkar ɗin safe da ta yi sannan ta miƙe ta ninke da dumata ta kuma cire hijab a gaggauce ta shiga wanka ta fito zuciyar ta fes wannan yawan damuwan da take yi akan hamma nadirar ta ragu kaso mafi yawa sakamakon yawan addu'a da take ga kuma yanzu da suke da lambar wayar juna suna gaisa ta whatsapp Idan babu ranar da ba za ta ga saƙonsa ba idan kuwa baya kusa har take kamar mara lafiya ita ko da yadda yake janta da hira ma hakan na faranta mata rai ko da ta fito zama ta a gefen gado tana shafa mai murmushi ɗauke akan fuskarta tunowa ta da yadda aka yi suka samu lambobin juna a wani zuwa da ya makarantar tafiya da nudrat ne bayan san gaisa kamar daga sama sai ta ga ya miko mata wayarsa yana duban cikin ƙwayar idanunta ya ce babu ko daɗin ji a ji ba da lambarki alhalin ke din ma ƙanwata ce a taimaka a samun ta tuno murmushin da ya yi a sannan ita ma ta ƙara murmusawa yes furucin nurar ya faɗo mata a rai kamar a sannan ta furta har suka kalle ta ta sa hannu a lokacin ta rufe bakinta tana dariya ta tuno sanda ta miƙa mishi wayar ya ce thank you zan yi saving da suna awa triple s sadiya ta lamshe idanunta don ta yi zurfi a cikin tunani Haraba ta san ta mai da yawa ba, sai da ta goga a tafin hannunta. Kafin ta zaro idanu ta maida shi tana yi wa kanta dariya ita kaɗai a ɗaki. A gaggauce ta yi shirin cikin kayan gida. Murna take za su soma zuwa koyarwa asibitin AKTH. Burinta na dab da cika kenan. Ta kammala shiri, bata kai ga fita ɗakin ba, ta ji ta ta ɗauki ƙara. Ta sani ni ce, da haka ta ƙarasa ta cire ta a caji. Sauran ƙirs ta zame daga hannunta, ganin kiran daga awa ne. kamar yadda ita ma ta adana lambarsa sai kuma ta ji ƙirjinta na dukan tara tara kada fa a ce ko nudura ce ba lafiya saboda bai taɓa kiranta a waya ba wannan ne karan farko da daure ta yi sallama bayan ya amsa ya ce triple ki ce ta yi min yawa tun jiya ba a online ina fatan dai ba laifi ta yi miki ba da sauri ta kalli madubin ɗakin tana murza idanunta har da fufuka fuskarta waye ta ji ko mafarki take yi ko kuwa idanu biyu wani tsalle ta buga sai kuma ta toshe bakinta da sauri tana kallon hanyar waje duda ba ihu ta ba amma tana tsoro kada murna ta janyo haka sai ta kori shaidan ta yi hamdala ga Allah. Su sadiya buri ya cika, abin da ake muradi ya tabbata. Sai dai fa tana ƙasa tana dabu don hajara fa tana nan da nata ƙudurin. Shin wannan karan za ta ba al'amarin ya kasance? ko ko za ta ƙare mata kutse kamar yadda ta yi a baya. Ta ku dai ci gaba da kasancewa da ni domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurare.